بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah mai kowa mai komai a wannan safiya ta asabar ta goma sha uku ga watan shaban shekara ta 1434 za mu tashi a babi na goma sha tara a cikin kitabul uqul a karatu wannan littafi mai albarka littafin muwatta malik ainihin malai ce babu ma ja'a fil ghilati wa sihir babu ma ja'a babin da ya zo zai yi bayani fil ghilati a kisan gilla wa sihir da kuma abin da ya shafi sihiri kenan wannan babi yana da matashiya guda biyu matashiya ta farko magana akan abin da ya shafi kisan gilla matashiya ta biyu magana akan abin da ya shafi sihiri Allah ta'ala ya tsare mu da su duka qala rahimahullahu azza wa jalla wa haddathani yahya an malik an yahya bin sa'id an sa'id bin musayyab أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل الصنعاء لقتلتهم جميعا قال رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عبيد الله بن يحيى الليثي yace kuma yahya ibn yahya al-laythi ya karanta da ni wannan hadisin daga malik an yahaya ibn sa'id daga malamin sa yahya ibn sa'id al-ansari kenan an sa'id ibn musayyab daga sa'id dan musayyab anna umar bin khattab sa'id bin ya yace lalle umar dan khattab sun ce sa'id bin musayyib ya hada umar ibn khattab lalle umar ibn khattab qatala nafaran ya kashe waɗansu mutane an ce an nafar shine adadin mutanen da ya fara daga uku zuwa abin da yake tara ko goma laisa lahu mufradun bil lafzihi a lafazinsa ba shi da mufrad isa yi kiran abin ismul jam'il jinsi ba shi da mufarad in aka ce nafar mufaradin shi ka ce rajul kun gane ko yawwa qala rahimahullah أن عمر أن عمر بن الخطاب للي عمر الخطاب قتل نفرا يا كشف رسمتني ده عدد سيجي خمسة ko dai su biyar au saba'atan ko bakwai shakku minan rawi kenan ya kashe waɗannan mutane biyar ne biyar rajulun wahidin dan sun kashe mutum ɗaya qataluhu qatla sun kashe wannan mutum ne kisan gilla suka yi mai sun taru su su biyar suka kashe wani mutum kisan gilla Allah ta'ala ya sauwake wata mata na mai gidanta yi tafiya sai ta lallabo wani don silalata ta zo da wani don silalata sai ta ce to akwai yaron mai gidan nata da ba ita ta haifa ba sai ta ce to amma ba wannan yaron zai tona musu asiri sai ta sa wannan mutumi nata da ya kashe shi shi ce shi ba zai kashe shi ba ba zai iya kashe shi ba kun gane wannan ko sai ta buɗe mai ido sai aka haɗu da ita nau kenan da shi wannan mutumin nau kenan da wani mutum kuma daban nau kenan da khadim mai mata hidima nau kenan hudu da wasu aka kashe yaran da aka kashe yaran aka daddatsa ya aka sanya ya cikin buhu kun ya zama kisan gilla kenan ko aka je can wata rijiya wajen gari aka je aka jefa shi ai ana haka da aka kama wannan mutumin kai tsaye rafi aka ban kaɗo sauran duka suka ce e sun yi rafi cewar lalle ilalla e da hannunsu aka kashe wannan yaro qala rahimahullah wa qala umar sai umar ibn khattab ya ce lauta mala alaihi ahlus sana'a inda mutanen birnin sana'a gaba ɗaya za su taru wurin kashe wannan yaron guda laqataltuhum jami'an wallahi da na kashe su duka wadda ka kara ga ya kashe mutum biyar ko ya kashe mutum bakwai a ce ya kashe mutane da yawa saboda su sun taru sun kashe mutum ɗaya kisan gilla kuna ji da ke ko ya ce inda mutanen sana'a sana'a fa shine babban birnin kasar yaman a yanzu shine abujan su fa inda za su taru duka su kashe mutum ɗaya ya ce duk da ya kashe su argumanta yaro ne karami. a nan ka'ida ita ce ba wai sai ya zama babba ko sai ya zama yaro ko waye ko waye ko waye ba irin matan da za su je su ta'addanci sai su lalata su haihu idan suka haihu a haɗa baki da ita da ta haihu da uwar yarinya ko da uban yarinya ko da wani a kashe yaron a kore shi a ji a jefa shi a kwando hukuncin kisa ne a kansu kisan gilla su kai a ji a sa shi a buhu ko a ji a jefa shi a rijiya ko a ji a bai wani abu da ya mutu wannan yaron da suka haifa to hukuncin su ma hukuncin kisa ne Allah ba ta mun fahimci wannan da ke ko Allah ta'ala ya sauke balle a samu likita waye allura ciki ya zubi ku ba da magunguna ciki ya zubi ranar kiyama za a kama mutane da laifuffukan kisa sosai da sosai Allah ya sauke قال رحمه الله عز وجل وحدثني يحيى عن مالك أن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن الزرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتل الجارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت إن mun كمل bayani kan abin فمتاشي ya متاشي matashi ya أبن matashi ya farko ita ce abin hukuncinsa ƙarƙumanta ba kisasi ba ne ina son magani akwai kisan gilla nawa kenan akwai kisan ganganci nawa kenan akwai kisan kuskure nawa kenan uku kisan kuskure shi diya ce kai tsaye ba magana kisasi kwata-kwata kisan ganganci shi ne ake yin kisasi ko a yafiya wannan ya ta'allaka ga auliya uddami kun gane ko ko su ce sun yafe a ba su diya ko kuma su ce yadda dan uwansu ya sha ya dandana mutuwa su ma wannan da ya kashe musu dan uwansu ya dandane ta nau'i nau kenan biyu nau'i kisan gilla shi ba magana diya ba magana kisasi hukuncin sa hukuncin a kashe wanda yi ne don wannan fasadi ne a bayan ƙasa ko da dangi sun ce sun yafi ya fi wasu bata da amfani dan dalilin su shine faɗin Allah ta'ala inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqatalu aw yusallabu wa tuqata aydihim wa rajulun min khilafin aw yunfu min al-ard dhalika al-khizyun fi dunya wa fil akhirati azaban azim duk waɗanda suka kisan gilla aka tabbatar da kisa ne na gilla to nan ba kisasi bane barna ne a bayan kasa kashe su za a gaba daya ba maganar wai yan uwa ana sai an saurari ra'ayin dangi sun yafe ko ba su yafe ba eh suka yafe me eh kai shi a'a na kuskure ba ba magana kisasi dama kun gane ko daman diya ce asalan ba magana wasu ce sun yafa kisa shi daman babu shi kisan kuskure diya ce in suka ce sun yafa diyar shi ne ake magana shi kenan nan ba haƙinsu ba ne eh? zai azumi mana ko da an yafa diya mana eh eh mana diya da za a bayar na kisan kuskure diya haƙƙin waɗanda aka kashe musu ɗan uwa ne ba haƙƙin Allah ba ne azumi ko yan shi ne haƙƙin Allah kuna ji da ke ko so da haka ko sun je sun yafi diya ko ba su yafa diya ba azumi dole ne kuna ji da kyau ai duk mutumin da aka kashe haƙoƙi nawa ne akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin shi wanda aka kashe akwai haƙƙin yan uwa wanda aka kashe musu ɗan uwa nau kenan uku haƙƙin waɗanda aka kashe musu ɗanwa shine a ba su diya kisan kuskure kenan haƙƙin Allah kuma ne abin nan ta hariru ba a yan ba in ba samun ba kuma yi azumin kwana 60 a jere shi kuma wanda aka kashe shi ranar alkiyama zai sha koyon wanda ya kashe shi ya ce ya Allah tambaye shi akan mai kashe ni wani haƙƙin waɗannan ne duka ne Allah ta'ala ya tsara kowa eh a'a shi yanzu yana neman haƙƙin sani a kan me ya mutu Allah ya tambaye mishi shi kan me ya mutu malam kisa mutum ya ce a kashe kisan su ne a kashe su kisan su ne su za su suka ɗauki nauyin kisan kada mutum ya taɓa jin cewar don ya kashe wani nauyin yana har shi ma da kisan yana da yana da laifi a kai wa da sun yahaya an malikin ya ce kuma yahaya ibn yahaya allaisi ya karanta da wannan daga malik an muhammad bin abdurrahman daga muhammad ibn abdurrahman ibn sa'ad ibn zurara annahu balagha bayani ya zo masa anna hafsa ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam lallai sai da hafsa wacce take mai ɗakin manzan allah sallallahu alaihi wasallam qatalat jariyatan laha ta sa a kashe wata baiwata saharat ha da ta mata sihiri wa kanat dabbarat ha ita ku hamsa ta kasance ta wannan ta mai da wannan baiwar mu dabbara to da idan hamsa ta mutu ta rasu to wannan baiwar ta zama ya ita kuma baiwar sai ta yi gaggawa sai take so hamsa ta yi maza ta mutu ta maza ta rasu sai ta mata bar sai ta je ta sa mata abin nan ta je ta mata asiri fa amarat biha sai hafsa ta ba da umarnin baiwar fa kutila sai aka kashe ta an kashe ta ne akan ta yi mata sihiri ko an kashe ta ne akan ta yi sihiri eh akan ta yi sihiri kenan in akan ta yi sihiri ne ko da ba ita ta yawa ba za ta sa a kashe ta eh kenan hukuncin wanda ya sihiri kisa ne shine mazhabin malikiya haka kuma hafiz al-hakim ya nassanta a cikin sulamul usul ila ilmi usul kuma yace hafsa ta kashe wannan shine duk wanda aka sani matsafi ne yana sihiri yana rufa ido yana dabu kuna jina da ke ko yana duk nau'uka na sihiri hukuncin kisa ne akan shi duk barna ne a bayan ƙasa lalata kasa suke raba kan mutane suke Ay kusun. Imana. Eh, Kala Maliku rahimahullahu azza wa jalla as-sahiru alladhi ya'malu sihra wa lam ya'mal dhalika lahu ghayru huwa mathalu alladhi qala Allah tabaaraka wa ta'ala fi kitabi wala laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq fa ara an yuqtala dhalika إذا عمل ذلك هو نفسه قال مالك رحمه الله الساهر مسهرتي مسافي الذي يعمل السحر وانك يومتاني سهري ولم يعمل ذلك له غيره wani bai je ya yi mishi ba shi ima wani huwa matsalin lazi ƙara Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabi shi ne wanda kwatankwacin sani Allah ta'ala ya faɗa a cikin littafin sai ce wala kada alimu hakika su sun sani su suwa eh? wala kada alimu sababin nuzul za mu duba sababin nuzul kautayetu dukhul ne mhm. ayoyin baya suna nuna me yahudawa ne kenan ko saboda su ne wani ma jami'ar rasul min inda na musaddiq bi abin na ba zafari kuma na lazi na kotu likitaba kitaba Allah wa ra'a furhim eh kannahum la ya'lamun wa tabu ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman agin wannan ma jami'ar kitabu min inda Allah lokacin da manzo ya zo musu daga wurin Allah mai girma ya zo da littafi littafin yana gasgata banda suka zo kafin shi sai suke watsi da littafin can bayan su suka bi abin da mutane suke faɗa musu dangane da abin da ya shaidanu suke faɗa musu dangane da abin da ya shafi mulki annabi Sulaiman kuma Allah ta'ala ce ma kafar Sulaiman walakin na shayatina kafaru saboda me sai kafarta yu'allimuna an-nasa sihir kuma kwata kwata ma unzira alal malakaini bi babil harut wa marut ba a saukar da wani abu a can garin babila ba ga haruta da marut Allah ta'ala ya ce wa laqad alimu haqiqa su yahudawan sun san lamanishtarahu duk wanda ya zaɓi harkar sihiri duk wanda ya zaɓi harkar sihiri malam fil akhirati min khalaq ba shi da wani rabo a lahira kwata kwata min koyaya na rabo ba shi da shi ko rabo rabon kashin aljanna bai ne dan kashin aljanna ma rabo ne kwata kwata ba shi da rabo a aljanna a lahira fara an yi kutalar zalika ina ganin imam maliki bana sai ya ce ina ganin a kashe shi idza amila zalika huwa nafsu idan shi karan kanshi ya je sihiri duk masihircin da ya je aikata sihiri hukuncin sa hukuncin kisa ne kuma inda ake zartar da hukuncin hukuncin shari'a haka ake kama shi mana laifi ne ai sai an kama shi in aka kama shi ne za a tabbata ya aikata sihiri ai ina zan ko a ƙasar saudiya yan watanni nan sun karanta ma wata aya ai sun fille mata kai kan sihiri din kun mai maganar ko yan shekarun nan bai haka shekara ɗaya ko abin nan don na dama a wani kis a ƙasa wasu mutane na ake sa da sihiri da ake zargin su matsafa ne sai aka dira musu da 'yan hisba da 'yan sanda tsakar dare a inda suke wannan aikin ana zuwa kawai sai aka same su tsarara suke mitin din kaga ya tabbatar da me eh eh yan sihiri ne kafin wannan kawai kawai eh ina zuwa ya fara alama ne ai a kai kuma nan mutanen kirki mitin din kirki ai bayan shi tsirara gashi nan sun haɗu tsirara maza da mata su kawai sai ta tashi fir a ɗakin ta kewayewa a ɗaki a ɗakin da suke tara eh kamar tsuntsuwa ka tabbatar da sihiri ne ko 'yan sanda suke baya in hizba suka sa kai suka dinga karanta ayoyin ƙwar'ani sai aljanin ya je can gefe wani wuri yadda ita ai ba a haduwa da alin kursi da da aljani ai yake na suka dinke su kawai malam tentina an karanta musu aya an fille musu kawuna ai tsafi ne daga duk wata kungiya ta sihiri haramun ce haramtacce kungiya ce har a ce an yi kungiyar masihirta an musu an musu kungiya wai su masana da yancin su ba shi da amfani ba shi da amfani kuma rashin amfanin shi a fili yake kar a ce ko oye ko dan kana musulmi ne a ce zafin kai ne ba wani batun zafin kai waɗannan su yan sanda 88 da suka kashe a jihar nasarawa fa ba ƙungiyar matsafa din ba ne suka tura yan aka tura aka tura yan sanda suka kashe su duka a ce su masana da yanci wannan shari'ar musulunci duk wanda aka tabbatar da shi matsafi ne masihirci ne hukuncin kisa ne akan shi a kakkaɓe su a bayan ƙasa shi ne kawai ƙala rahimahullah babu ma ya jibu fil'amd babu ma ya jibu fil'amd babin da zai bayanin abubuwan da suka wajaba suka hau kan abin da ya shafi kisan ganganci ƙala rahimahullah الله وحدثني يحيى haya malikin an umar bin hussein. مولى عائشة بنت قدامة أن عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا فقتله وليه بعصا قال رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك يحيى بن يحيى الليثي يا كان تدني وانا دغ مالك أن عمر بن حسين دغ مالك مسا عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة شي عمر بن حسين yantaccen bawa ne na aisha ɗiyar ƙudama أن عبد الملك بن مروان للي عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل أقاد يا كساسي يا بعد كساسي نول يا بما ولي رجل ولي ونمتن يا بعد كساسي من رجل دا أنكش ونمتن wanda aka kashe tun katalahu bi asan an kashe shi da sanda ne da ya warware sanda kawai da raɗe shi shikenan kawai ko shura bai ba kasan kasan hata duka da sanda abin shi ma akwai da an daki mutum ko shura ba zai ba duk zai dauke wuta ko harbawa ba zai ba a ce abin nan duk zai dauke wuta ka fahimci wannan da ke ko kai da kake ganin ka same shi a gadon baya ayo ka same shi a gadon baya ba sai dai ya shanye haka ba ka fahimci wannan ko ka same shi a ƙauri ba sai dai ya ɗau ya suma ba saboda abin nan amma akwai inda za a daki a sassa a jikin mutum ko a ka ko a saurare da zarar an yi duka a wurin kawai an san dukan ganganci ne an sa ya yayi dukan ne da niyyar kashe shi akwai wurare da zarar an daki mutum a wurin to wanda yi dukan ya yi dukan ne da zumar ya halakar da shi kai tsaye gani isa musulunci gaba daya aka hana duka daga ka daga eh, aka hana dukan kai gaba daya abin da ya sama sawawan fuska ne tsawon kai ne tsawon gefe ne da a musulunci a hana wannan dukan lahu waliyuhu bi asan shi waliyu dam dan uwan wanda aka kashe din shi ma sai aka ba shi dama ko diya ko kisasi shi ma sai zabi kisasi kuma a kashe shi da asan da sanda yadda ya kashe dan shi da sanda shi ma a sa sanda a kashe shi shi ne lahu waliyu sai waliyun sai ya kashe shi ma'ana shi ma ya ba da dama a kashe tun da ba shi za a ba sanda da ya yi kisan ba nan can hafsa rabbi allah aka ce sai ta ba da eh ta kashe ta eh ita ma irin wannan قال مالك رحمه الله والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمدا فمات من ذلك فإن ذلك هو العمد وفي القصاص قال مالك رحمه الله والأمر المجتمع عليه al'amarin da aka yi jima'i a kansa lakti laktilama fi indana wanda yake babu sabani a kai a wurinmu annar rajula lalle mutum idan darabar rajula bi asan in ya daki mutum da sanda ya raɗe shi da sanda aura mahu bi hajarin ko ya jefe shi da dutse ngani ko saboda ka sai a kiyaye wasan jifa wasan duka a uzbillah au darabahu amdan ko haka kawai ya dake shi famata min zalika ya mutu ta sanadiyar wannan dukan fa inna zalika huwa al'amd to wannan shine abin da ake kira kisan ganganci wa fihl qisas kuma akwai qisas ya kai qala malik rahimahullah fa qatl al'amd indana an ya'mid ar-rajulu ila ar-rajuli fa yadriba hatta tafidha nafsu wa min al'amd aydan an yadriba ar-rajulu ar-rajula fi an-na'ira takunu bainahuma ثم ينصرف anhu wa huwa hayy fayunza fi darbi fa yamut fatakun fi dhalika alqasama qala malik rahimahullah imam malik ibn anas yace fa qatul al-amd indana kisan ganganci a wurin mu an yi amidar rajul ila rajul shine mutum ya fuskanci mutum mutum ya nufaci mutum fa ya duribahu sai ya dake shi hatta ta fi nafsu har ya fita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ta duka shi ana za ka kashe shi ne za ka kashe shi ne kar ka kashe shi kar ka kashe shi sai dada ci gaba yake yi kar ka kashe shi sai dada ci gaba wa min yi aidan yana daga cikin kisan ganganci kuma an yi rajulun rajula shine mutum ya daki mutum an rajul jinsi ne fa ba alce al'ahadiyya ba alce aljinsiyya jinsi ake nufi jinsin mutum wanda ya shafi mace ya shafi namiji an yi ƙirbar rajulun rajula shine mutum ya daki mutum fi na'ira a wata husuma a wata jayayya a wata takaddama a kan wani fada ta kunu bayanahu ma da ya kasance tsakaninsu imi dukan tsiya sun mayan sarifu an huwa hai sannan sai ya juya ya tafi shi kenan shi wanda i dukan wa hai a lokacin wanda aka doka yana raye sai dai ko ya ɗauke wuta ne ko yana ta malala da jini fayin zafi darbihi sai ya dinga zubar da jini a dukan da aka yi mishi fayin mutu sai ya mutu fatakunu fi dalikal kasama sai rantsuwa ta kasance akan haka in yayi musu ce shi bai kashe shi ba kuma ya riga ya tafi ana zuwa sai aka ji cewar ai gashi yana cewa ji wane ya kashe ni wane ya kashe ni wane ya kashe ni in ji wa kenan in ji wanda aka kashe wane ya kashe ni wane ya kashe ni wana ji da kyau sai ba a samu wanda ya kisan ba wanda ya duka manan nan ya riga ya tafi yanzu an samu lauf kenan wanda yake shi babi ne mai zaman kanshi babin kasama din kawai ne babin da kitab ɗin da ke gaba fi nan aka yi ba wannan abin nan kun gane maganar ko aka zo aka same shi a kwance cikin jini yana dami inda fulan wane ya kashe ni wane ya kashe ni wane ya kashe ni ɗaya kenan sai kuma daman ya nuna a tarihi akwai takaddama tsakanin su ba sa ga maciji da juna no kenan biyu sannan kuma shi ya yi musun cewar bai dake shi ba to nan ne za a yi alƙasama za a yi rantsuwa zai rantsai hamsin su yan uwanka yan uwan mamacin za su rantse hamsin billahi lalzi la ila illa huwa ya kashe musu dan uwa kuna ji da ke ko shine alƙasama amma idan ya amince ya ce yayi shi kenan ba magana ƙasama ya yi itirafi kenan Allah ya sauke kuma ba duka ba ba wani abu ba lai sauki akwai wani kitab a gaban mu za a wata kila ya daidai da shi wallahu ta'ala alam إيه <laughs> قال مالك رحمه الله الأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد والنساء بالمرأة كذلك والعبيد بالعبد كذلك قال مالك رحمه الله الأمر عندنا الأمر عندك ورم أنه يبدأ الأمر نجفاه yuqtalu fil amdi a kisan ganganci ana kashe ar-rijalu maza al-ahraru ɗaya ana kashe su bin rajulil hurri in sai kashe mutum daya da yake ɗa ko in maza ziriyan daya suka taru sai kashe daya za a kashe su duka shi ne bin rajulil hurri wahid kenan wani sa'u ana kashe mata bil mar'ati zalik in suka taru suka kashe mace daya mata da yawa suka taru suka kashe mace daya duk za a kashe su wal abidu bayi da yawa suka taru bil abidi suka kashe bawa daya duk za a kashe su mun ji wannan ko to idan maza suka taru suka kashe mata fa ko mata suka taru suka kashe maza قال مالك رحمه الله باب القصاص في القتل باب يد القصاص يكي أكسا قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان يذكر أنه أتي بسكران قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن نقتل به أن نقتله به babul kiswasi filƙati babin da zai yi bayani kan abin da ya shafi ramuwa a harkar kisa fi ne alƙisas ramuwa filƙatili a harkar kisa allah ya sauke ƙara haddasa ni yahaya a malik ya ce yahaya ibn yahaya a ya karanta da ni wani daga malik annahu balagahu bayani ya zoma ma malik anna marwan ibn hakam lallai marwan dan hakam katabi ila muawiyah ibn abu sufyan ya rubuta dogon wasiƙa zuwa ga muawiya dan abin sufiyan kenan ya daga magana sama kenan ko tunda shi gwamnan madina ne da abin ya faru sai ya aika zuwa sham ga inda babban abin ofishin gwamnati yake kenan fukuru a cikin wasiƙa yake cewa annahu lalle shi da yake gwamna a madina fa utiya bi sakaran an kawo mashi mashayi ya sha ya bugu ya yi marisa ta sha karso katalar rajulan kada katalar rajulan ya kashe wani mashayi ne ya kashe wani ya magana take akwai hankali ko ba hankali a lokacin to wannan ba hankalin zai mashi dalili fakata bai ilayhi mu'awiya sai mu'awiya bin abi sufyan ya rubuto mai an nuqtulhu bihi ka kashe shi saboda ya kashe wannan na farko ai akwai bambanci tsakanin sakaran rashin hankali na sakaran da rashin hankali na majnun majnun ba shi da hankali ne hauka ne sakaran ana ɗagawa kowa zai je yi kisa kawai kama tangedi ya ce a ya bugu har ya ce a mishi bulala 40 ko 80 ta shan giya akan a kashe shi in mutum yana so ya wa mutum mutunci eh. zai sha mhm. duk abin da zai aikata za a ce kuma yana mai mai da kuma ka ji ko eh? a eh? inda kai wani barna mutum ya wata barna ba tare da hankali shi ba za a yi tsari a kotu e ko da sai da gwamnatin ba kahira ta ba ba su suke da ƙa'ida eh, abin nan if drive don to drink ba if drink don to drive ba in za ka sha giya ce karke tuki in dai za ka tuki to karka sha a billah eh, in yi mutum zai yi tuki to kada ya sha in kuma ya sha to kada ya tuki ba su suke da kaga ne ba hana ta ba kenan sai wani zarfin zaman shi ne lokacin da mutum zai tuki kuma ga nan ba su hana ta sai dai a ba mutum da ba a yi dabarar da mutum zai kauce kanshi daga cutar hiv wai cewa yake wai wani ne wani mashayi ne fa yake cewa in mutum yana so ici ma wani mutunci shine kawai je ya kwankwaɗe ta sai ya zo yana yin abin da yake yana sane sai a ce a ya sha giya ne ya bugu a musulunci babu wani mutum ya sha giya ya bugu in dai ya kashe za a kashe shi ne sai ya ga na biyu ya watsake <laughs> kun gane ko da zara an yi kisa o ya sha giya ya sha whisky ya daidai inda suke cewa ya ji ya kashe wani aka kama shi aka kashe to sai ga wani ya watsake ya yi tangararau ya yi matsatsau ka gane ko ka san yarurrukan kenan a gani in ba kuma ta ba ko a lokacin da muke kitabun tarak mun yi magana kan kisa a saki na sakaran wanda isha giya ya bugu ya zo ya saki mata shi na suka ce ta saku gane ko eh alkawarin sai da da na da shi shi shi da shi ya ce za a kashe shi wannan shi ne hukuncin musulunci kawai قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد فهؤلاء الذكور والأنثى بالأنثى أما الاقتصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور بين الذكور والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة كما يقتل الحر بالحر والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد بالعبد والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال والقصاص أيضا يكون بين الرجال والنساء وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر وجرحها بجرحه هذا إمام مالك ابن عرس مفسر كنا قال يحيى يحيى ابن يحيى الليث يتي راوي الموطأ كنا راوي أم مالك wanda ya rawaito muwatta daga wani malik iman anas haya ibn ya haya laifi yana cikin waɗanda suka rawaito muwatta daga ƙarshe bayan ruwaya yi ta muwatta da wata tara ko makamancin haka Allah ta'ala iman malik iman anas rasuwa kenan ruwaya shi ta muwatta tana cikin ruwaya ta ƙarshe ƙarshe ƙarshe ƙarshe ma za ka ce na muwatta kuma ya ci maganar ko bayan yin ruwayarsa da 'yan watanni ne ma Allah ya imam malik ibn anas rasuwa Allah ya ji kansa da gafara duka qala yahya yahya ibn yahya Allah laythi yace qala malik imam malik ibn anas ya ce ahsanu ma sami'tu mafi kyawun fassara da naji fi tawili hadhihi al-aya a fassara wannan ayar kun ji abin da na faɗa fi ta'wili hadhihi al-aya a fassarar wannan ayar kenan at-ta'wil ya zuwa da ma'anar at-tafsir eh kun gane ko wani shine yare na mutaqaddimun at-ta'wil bi ma'ana at-tafsir kamar da imam abu ja'far ibnu jarir tabari faɗa eh, ya haka zaka je cewa ta'wilu qawlihi ta'ala to mutaakhirin ne suka canza ma tawili wani yare daban ce an ce tawili kaza da kaza ake magana Allah wani lokaci sai bayani mafi kyawun abin da na ji fi ta'wili hadhihi aya a fassara wannan aya qaulillahi ko qaulullahi ya na ku ce bin rafa kenan ko qaulul lahi ta'ala fara Allah ta'ala qaulul lahi ta'ala fara Allah ta'ala da yace al hurr bil hurr ana kashe da ne in ya kashe da wal abdu bil abd ana kashe bawa in ya kashe bawa fa haula az-zukur waɗannan maza kenan wal unsa bil unsa ana kashe mace in ta kashe mace waɗannan mata kenan ko qala rahimahullah anna al kisas lalle shi ramuwa ko ita ramuwa ya kunu bainal inas tana kasancewa tsakanin mata kamar ya kunu bainal zukur kamar yadda ramuwa take kasancewa tsakanin maza wal mar'atul hurra mace da take ya tuktalu ana kashe ta bil mar'atul hurra in ta kashe mace ya kuna ji ko kama yi kutalin hurru bil hur kamar yadda ake kashe namiji ɗa in ya kashe namiji ɗa wal amatu baiwa tuqtalu ana kashe ta bil amati in ta kashe baiwa baiwa mace in ta kashe baiwa mace ana kashe ta kama yuqtalu al abdu bil abd kamar yadda ake kashe bawa namiji in ya kashe bawa namiji wal qisas ramuwa yakunu bainan nisa tana kasancewa ramuwa tana kasancewa tsakanin mata kama yakunu bainan rijal kamar yadda ramuwa take kasancewa tsakanin maza ramuwa mace ce ko namiji saboda mai ta zama mace saboda ta kare da wasalin a ramuwa gunduwa duk mace ce to kuma eh mantuwa kaga ya kare da wasalin a kuma ya kare da wasalin uwa harfa ukun karshe za ga uwa ne mantuwa adda tsuntuwa eh duk mace ce doguwa tsohuwa guntuwa gajeruwa ma da sahi ba da daya a gane ku. to ɗaya kenan sannan kuma a larabci alƙisas muzakkar ne shi za ga abin ya yi canka cakare in za a yi larabci sai alƙisas ya yi muzakkar in za a fassara yi zuwa hausa ramuwa to lamiran dole su zama na ramuwa shi yasa ya ce walƙisasu ya kunu muku muka ce ramuwa tana kasancewa kuskure ne ka ce ramuwa yana kasancewa ka yi kwamɓale ramuwa yana kasancewa <laughs> ana hausa yara na yi to dole ne ka lura da yaran da kake amfani da shi idan yaran da kake amfani da shi namiji ne ka gane ko yaren da kake ɗaukuwa to yaren da kake maiwa kuma yana mace to kowane yare zaka ba shi haƙƙinsa na sha ba da misalai sosai da sosai akan wannan a larabci yadun hannu mu'annas ne kullum ko a larabci addar gida mu'annas ne qul in kanat lakum ad-darul akhiratu ka gane ko tsoraka aka ce hazihi daru da larabci kenan an ce ka fasara da hausa fa na kusa da kai wannan gida ne mhm. hazihi darun eh? <laughs> eh an ga ce hazihi darun waccan gida ce kayan waranci in ji bahaushe kun gane ko bai ba hazihi darun wannan gida ne <laughs> wannan ita ce fasara amma hazihi darun wannan gida ce ko wacce nan gida ce wannan bai ba eh gida a hausa namiji ne da eh galibi ne ai ka'idar galiba abin da ya kare da wasalin a galibi amma na uwa shi kusan ban da ruwa shi kada suka yi sufina'i amma na na gida na a sun ce galibin abin da ya kare da wasalin a mace ne hmm? ya ce iska mace ce panka yau ba <laughs> قال رحمه الله والقصاص قصاء راموا يكون بين النساء ramuwa tana kasancewa tsakanin mata kama ya kone bayan rijal kama yadda take kasancewa tsakanin maza qala rahimahullah wal qisasu aidan kuma ramuwa dai kisasi kuma shi kisasi ya kone bayan rijal yana kasancewa tsakanin maza wan nisa'i da mata kisasi a ga ya kare da wasalin i ne an ka hausantar da shi zai zama namiji kenan ma'ana kamar yadda ana kisasu yana kasance tsakanin maza da mata shine wal kisasu yakuna aidan bainar rijali wan nisa وكذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه أكا الله تعالى يفعل لتافنسا وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ubangiji subhanahu wataala ya faɗa littafin sai ce wa katabna alaihim fiha mun rubuta musu tabbas a cikinta ita me kace me injil eh da hausa ne kake cewa injila da larabci al-injil ne mace ne ko mace ko namiji eh to injil an bata bai zo ba a baya bayan faɗa ayan ne aka ce kuma ya yahkum ahalul injili bima anzalallahu ashe fihi ne ba fiha ba a wana sai dai a larabcin gama gari ba a larabcin ƙorani ba ai a larabcin ƙorani injil ne kaga wal yahkum ahlul injili bima an anzalallahu fihi kasan injila namiji ne na kuma yawa to wa katabna alaihim fiha kaga ya nuna ba injila ba ce kenan a taura kenan to saboda muka ce a taura saboda inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladina hadu ar-rabbaniyuna wal bi bima stufizu min kitabillahi wa kanu alaihi shuhada أدي ولا تخشوا الناس وخشوني ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ومن zabura fa wa hausa na mace za su dauke shi na gani sai mun yi daurar ƙa'idojin hausa ko na hawan hausa eh ba za a samu wani lokaci gani sai a abinan nashi zabura kuke cewa fa a larabci azzabur ne ayi an ga ce azzabur shine asha'ul masbur abinda aka rubuta wa na dawo da zabura mun bai mu annabi dawud wani abin da yake rubutacce hmm? eh eh eh dake dake a rubuce ne ai kaga taura maka a taura ma wa katabna lahu fil min kulli shay mawidatan wa tafsilan li kulli shay mun rubuta musu su yahudu fiha a cikinta ita me a taura abinda muka rubuta musu a ciki annan nafsa bin nafs lalle ana kashe rai in ta kashe rai shi ne ahalus sunna wani jama'a suke maiwa da yan tatsini martani da wannan ayar rai in ta kashe rai me hukuncin mutumin da ya kashe sauro gaskiya ne ai ko ba rai ba ne kuma an nafs jinsi ne kun fahimci maganar da ke ku mai hukuncin mutumin da ya kashe maciji ya kashe rai ko bai kashe rai ba wa ka zauna alayhim annan nafsa wato wani mutum ya ce shi ya washi ba ruwan shi da hadisin manzan Allah sallama kwata-kwata washi qur'ani ne kadai to wannan ya jahilci tsantsar qur'ani din wannan abu na farko kenan da yake nuna ya jahilci tsantsar qur'ani da inda bai jahilci qur'anin ba

daga da asaye kuma ko da bino aka dauka mutum ya dauka dai kashi na farko kashi na farko ya bayanin cewa kashi na farko a shiga suratu mara a jiwa <laughs> na shubhar karnuka wa katabna alayhim fiha anna an-nafs bin-nafs ana kashe rai in ta kashe rai aga an-nafs aka faɗa ba ce mace ko namiji ba saboda in namiji ya kashe mace za a kashe shi kullum da ko in mace ta kashe namiji za a kashe ta in maza suka taru suka kashe mace ɗaya duk za a kashe su kun bayyance da kyau ko dan an aka faɗa wa katabna alayhim fiha anna an bin-nafs wal-'ayna bil ido da ido in mutum ya kwakwale wa mutum ido shi ma za a kwakwale mai ido wal anfa bil anfi in ya katse ma mutum hanci za a katse mashi hanci wal uzuna bil uzuni wani wasu lizzano yake da shi don ma in baka yi hatara ba sai ka je karanta da nafi ka ce wal uzuna da ka sa sukun ka yi ka karanta da nafi kenan kuma wal uzuna bil hakan nan kunne da kunne was sinna haƙori da haƙori wal juruha saurayi raunuka kuma kisas yi ramuwa ko wal juruhu a qira'atu kisa'i kisasun fa zakara Allah tabaraka wa ta'ala sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata a wannan ayar annan nafsa bin nafs ce rai da rai fa nafsul mar'atul hurra saboda haka ran mace da take ya bin nafsin rajulul hurri daidai yake da ran namiji da yake da wa jurhuha raunin da aka je mata bi jurhi da irin raunin da aka je masa ina ba kun gane wannan da ke ko wannan ayar an saukan mai hudi ne da nasara don haka Allah ya faɗa cewa katamna alaihim fiha ta shafe mu eh ta wace fuska hal shar'u man qabala na shar'u lana

a wani ai bangaren shari'a yawwa wacce ta shafe mu ita ce wacce ƙwar'ani ko dai ƙwar'ani ya tabbatar da ita a kanmu mun fahimci wannan da kyau ko ko kuma ya zama na bai hana mu aiki da ita ba magana ce da ake tattauna ta usul fiqh sosai da sosai kamun kifi ranar asabar fa shar'u man qabalana shar'un lana a saboda me a kamun kifi ranar asabar ka zama yi ta yan ta tsine ce shi ba zai kama kifi ranar asabar ba saboda Allah ya ce fata an hana kalan lima bai ne da yawa ma khalfa wa ma'ifatul muttaqin sai to kana yana kuma ce inna ma ju'ila sabtu ala na tulifu fi ana alladhina ikhtalafu fi inna ma ju'ila sabtu ala na talafufi fi an sanya al'amarin asabar ne ga waɗanda suke saɓani a kai kana cikin su ne wato zaka da tsini yana tutiyo qur'ani ba abin da ya sani na qur'ani din in na ce ba abin da ya sani na qur'ani na nufin ko bakin ko ma'anar za ga wasu bakakin kake jami'i su da yawa ba يا ما يحدث ma ya haddace ba ne a bai ma tsaya ya haddace ƙur'anin ba قال مالك رحمه الله عز وجل في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه أنه إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتل به جميعا وإن أمسكه وهو يرى أنه إنما يريد الضرب مما يضرب به الناس لا يرى أنه عمد لقتله فإنه يقتل القاتل ويعاقب الممسك أشد العقوبة ويسجن سنة لأنه أمسكه ولا يكون عليه القتل قال رحمه الله قال مالك إمام مالك ابن أنس يشي في الرجل دنجني دمتمن ديكي يمسك الرجل دزي ريك وني يمسك الرجل للرجل دزي ريك واني واني mutum ne ya ce rike mishi rike mishi rike mishi sai ka rike mishi shi ko sai ya rike mishi shi shi ne fin rajuli dangane da mutumin da yake yin sukun rajula da zai rike wani rajuli saboda wani fa yadda ribuhu sai wanda aka rike ma ya zo da kiwon nan da ya rike din fa ya mutu makana sai ya mutu nan take shiwa wanda aka rike sai ya mutu nan take saboda dukan da aka yi mishi yanzu mana magana ne kan hukuncin kai da kai rukon mun ji maganar ko ta yadda inda mutum inda baka rike shi ba da ya sha annahu imam malik ibn anas yace yadda al'amari yake in amsaka wa in ya rike shi wa huwa yara annahu yuridu qatla kuma ya ga yana son ya kashe shi ne shi da in rukon ya ji alamun wanda ibiyo shi din zai kashe shi kuma ya rike shi kutila bihi jami'an duk biyun za a kashe su da wanda ya rike din da wanda aka rikewa ha ka gan shi ya to da sharbebiyar wuka yana rike shi rike shi rike shi ko adda ko magirbi ko ruwan gatari ko kotar gatarin sama ko gashi ruwan da makera <laughs> zai raɗe mishi kai ko ga ya da tsitaka ko da barandani ko gan shi da lauje ai ba za ka rike shi ba ka san su ko <laughs> ai babu yadda zai ka ga mutum ya taho da makami na farko tukunna ya ce rike shi rike shi ka rike shi kawai haka haka za ka idan garka zama mai abin nan kawai sai ya wuce maka kawai ina ruwan da ka cikin ka rike shi ka kawai eh sai ka yaya a tara barawo <laughs> me ya gani a hannunsa wa in amsakahu in ko ya rike shi wa huwa yara annahu inma yuridu darba shi yana ganin dukan shi kawai zai yi ba wai yana nufin kisa bane mimma ya darbu bihin nas irin da yadda mutane ake dukan su la yarhanna wa amada li qatli baya ganin cewa ya zo ne dan ya kashe shi baya ganin yana nufin ya kashe shi ne fa innahu yuqtalu qatil to anan za a kashe wanda ya kisa dai kenan yan saurawa wanda ya riko wa yu'aqibul mumsik sai a hukunta a hukunta wanda ya rike akab a mai uquba a shaddal uquba mafi tsananin uquba za a mai shi wanda ya rikon duk da bawai ya rike ne da niyyar kawai da yana gani ya rike ne kawai don zai dake shi ne bawai zai kashe shi ba wayus john sana zai yi kuma prison na shekara guda haɗi da waccan zazzafar uquba li'annahu amsakahu domin ya rike shi wala a alaihi alqatl ba za a kashe shi ba saboda ba ya rike ne dan a kashe ba duk wannan maganar ana rawaita Annabi ya ce duk wanda ya taimaka wa mutum da shatar kalima rabin kalma ka taimaka aka kashe wani to kai ma hukuncin kisa ya hau kanka eh rabin kalma me ma'anar ukutul ba ka kashe ba to da kaga wani ya rike sai ka ce uk uk uk sai ka ka ce tul din sai ka ce uk uk uk a ah, kai ma ka taimaka ta shiga wato kana mai ishara ya kashe ne a fakaice kun ci jimlar ko wallah ba abu wasa ba ce shi zara ga fitintunu kawai mutane haka kawai haka kawai wa yana ba da labari zamanin da da ake wannan bayatan neman haraji din ake tara <laughs> ake tara mutane wai shi karan kansa ya bada haraji wani bai da haraji kuma a tara su gefe guda wani bai da kudin aka tara su aka gama wunyi aka tafi za a tafi da su ofis ana tafiya sai wani ci ato ya za a yi gashi mai laifi ya biya haraji kuma ya basu da kaya sai aka bashi jakar kudin ya rike yana tafiya kawai da ya haka ya haka sai falle a guje da jakar kudin sai aka bi shi in aka bi shi suna bin su sai duk inda ya sai ya ce haraji sai a buɗa mai kawai wuce sai ya ce masu haraji ne sai a buɗa mai ya wuce kawai dama zan fitin ne eh, <laughs> eh? a ah, to yanzu me za ku ce shar'an nake magana sata ko kuwa eh kamar irin wayan da suke neman mutum su bi shi garin shi da su kashe shi ya suka zo suka tambaye kai baka sani ba suka ce wani ya kan gaya mai gidan gidan shi wannan da suke nema din ya suka ji da su kashe shi kai kuma wallahi wannan hukum bincike na ilimi zai fitar da shi ya dangana da yadda ka gansu ya dangana ai akwai yanayin yadda da ka ga mutum ya ce maka wani fa za ka ce ɗazu ɗazun nan ina ko ya yi nan na a rayuwa ka kasan ya taɓa yin nan su ɗaya a akwai wanda ya ce cewar baka san ba ma bai taso ba kwata-kwata eh, yadda ka gansu ka fahimci wanda da ke ko yadda ka gansu za ka iya ce masu ka san shi ko baka san shi ba akwai dai usulubu na tauriya sosai da sosai قال رحمه الله عز وجل في الرجل يقتل الرجل عمدا أو يفقو عينه عمدا فيقتل القاتل أو تفقو عين الفاقي قبل أن يقتص منه أنه ليس عليه دية ولا قصاص وإنما كان حق الذي قتل أو فقئت عينه في شيء بالذي ذهب وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدا ثم يموت القاتل فلا يكون لصاحب الدم إذا, ما إذا مات القاتل شيء دية ولا غيرها وذلك لقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن انا سيتي في الرجل دنجني دمتم ديكي يقتل الرجل عمدا دزي كشي ونمتم دغنغن ai ya kawo ainihu amdan ko zai kwakwalo mai ido zai katse mai ido ya katse mai ido da gangan fayu kutalul qatil sai kawai a kashe wanda ya kisan ana haya haya haya haya kawai sai aka kashe wanda ya kisan ba tare da hukuma ce ta saba eh shi wani ne ya kisa da ya kisa ya ce a ah, ya kashe ya kashe ya kashe ya kashe wannan ya sa takalmi wannan ya sa gora wannan ya sa magirbi wannan ya sa kaza kawai shi ma wannan da ya kisan take a wurin sai gashi a kwanci gawa wakilo kenan eh au tufka wa ainul faqi ko kuma a kwakwale idan wanda ya kwakwale mai ido wannan ne kawai tashi ya share mai ido ya katse mai ido ai ana haka wallahi ba za a yadda ba wallahi ba za a yadda ba kawai shi ma sai aka katse mai ido a take wurin kenan qala rahimahullah qabla an yuqtasa minhu duk an yi wannan ne kafin a zo a kisasi shi ya cire ma wani ido kaga kisasi shine a cire mai ido kafin hukuma ta tabbatar da kisasi tana an samu wasu yan gabade gabade sun riga sun sun fitan mai da ido ga irin shi na a hannunsa ƙala rahimahullah annahu laysa alaihi diyatun wala qisas shi da aka yi ma wannan shi na biyu kenan ba zai biya diyan na farko ba ɗaya kenan wala qisas kuma ba zai mai ramuwa ba ba za a wa na farko kisasi ba shar'an kenan kun gane jumla eh shi da cire ma wani ido yanzu kuma za ta cire mai ido ko shi na farko zai cire mai ido zai kai kara a cire mai ido kafin ya kai kara ri ri ri kyau a nan sai aka kwakwale ya ga doke shi kawai aka katse mai ido sai na farkon ya kai kara wani ya cire mai ido saboda haka wannan waɗanda suka cire mai ido ba da izinin suka yi ba ba daidai suka yi ba yanzu na son hukuma ne ta biya ta cire mai ido yadda shi mai cire mai ido ta kuma mai jima ganar ba ya shigar da kara cewar ai shi wannan da waɗannan 'yan kan titi ne suka yi mai ba gan shi shi yanzu yana buƙatar yadda aka yi mai hukuma ke mai ne shi ne maliki ce a malaki ce ina ai ba diya ba kisasi eh Eh, dama na farko an mai an kashe shi ka lura da ke ko kafin a yi har har har wanda ya kisa shi ma an kashe shi a nan to ba magana a ce kuma yan uwan wanda aka kashe na farko za su nemi kisasi ko su nemi diya a yi arika an kashe ko kuma a ba kisa ba ne abin nan ne kawai da iya haka ne sai ka tsame kunni ai wani shi ma yana kawa sai ka tsayawa na biyun kunni eh a suna da laifi mana suna da laifi mana ai duk wanda ya tunda hukuma ba ta dora a hannun kowa ba tun yanzu yanzu za a tattara su a hukunta su sai dai za a yi masa kisasi za a kashe su eh ba za a kashe su ba eh قال رحمه الله عز وجل أنه ليس عليه دية ولا قصاص وإنما كان حق الذي qutila domin haƙƙin wanda aka kashe ya kasance ne aw fuqiat a fi ya ko aka cire mishi ido haƙƙinsa ya kasance ni fishe inda ba hakan ba billaji zahaba zahaba da abin da ya tafi wa inna ma zalika misalin wannan bi manzilatir rajuli ai kamar mutum ne ya katulu rajula amdan ya kashe wani da gangan sun ya mutu sannan wanda ya kisan sai ya mutu ana ta shari'a kun gane maganar wani ne yi kisa da yi kisa shi wanda ya kisan sai ba a kashe shi nan take ba kar ku manta dama kisa nan take ba a sa kowa yi ba ana ta shari'a ana ta shari'a shi wanda ya kisan kuma sai mutu fala ya kunu li dami to yanzu masu neman jini dan uwansa na farko da aka kashe kenan ko ba su da idza mata alqatilu idan wanda ya son ya mutu ba su da shay'un ba su da komai diyatun ba su da diya wala ghairuha ba ba kuma za su a dauko wani a dangin shi a mai kisasi ba saboda wanda ya kisan kisa ne na me amdan na ganganci ba kisa ne na kuskure ba in kisa ne na kuskure dama ba magana kisasi diya za a biya asalan an gane ko to tunda man diya ne za a ci gaba fara shirye-shiryen biyan diya ne wanda ko wanda ya kisan ya mutu za a ci gaba da biyan diya amma yanzu kisa ne na ganganci ya yi kun gane ko ko dai su yafe su karbi diya ko ko a to ana cikin shari'ar ba kai ga yafiya ba ba kai ga kisasi ba sai ya mutu shikenan babu diya babu kisasi eh? shiwa eh a to yanzu ai mutum azumi wani abu ne daban yanzu muna magana kisasi ne لأن الله تبارك وذلك أن الله تبارك وذلك لقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم القصاص أن وجبت أمكم القصاص في القتلى متتو ولن دعاك كشي الحر بالحر ɗa da ɗa wal abdu bil abdu qala malik rahimahullah fa inna ma yakunu lahu al qisasu ala sahibihi alladhi qatalahu wa idha halaka qatiluhu alladhi qatala fa laysa lahu qisas wala diya qala malik rahimahullah fa inna ma yakunu lahu al qisas yana da damar samun qisasi ne ramuwa kenan ala sahibihi ga dan uwansa wanda ya kashe shi alladhi qatala wanda ya kenan in ko wanda kisan ya ya mutu wai za halaka katil wille je katala idan wanda ya kisa kashe shidin ya mutu falisa lahu kisas to anan babu wata babu wata magana babu wani kisasi waladiya ko wata diya qala malik rahimahullah laysa bain al hurri wal abdi qawadun fi shay'in min al jarah wal abdi yuqtalu bil hurri idha qatalahu amdan wa la yuqtalu al hurri bil abdi wa in qatalahu amdan wa huwa ahsanu ma sami'at qala malik rahimahullah laysa bain al hurri wal abdi qawad babu kisasi tsakanin da da bawa shine kawar kisasi babu kisasi tsakanin su fi shay'in min al-jarah na wani abu da ya shafi rauni babu kisasi na rauni kawai dai idan da ne ya ji ma bawa kawai zai biya abin da ya rage ne na farashi wal abdu yuqtalu bil hur bawa ana kashe shi in ya kashe da idza qatalahu amdan in ya kashe shi da ganganci wala yuqtalu al hurru ba a kashe da bil abdi idan ya kashe bawa wa in qatalahu amdan ko da ya kashe shi da ganganci ne idan da ya kashe bawa ko da ya kashe bawan da ganganci ba a kashe shi zai biya kima ne lanna al-abda mal wa huwa ahsanu ma sami'a shine mafi kyawun abin da naji ya nuna kina ko dan sabo tutuwa shine mafi kyawun abin da naji idan Allah ta'ala ke mu gobe da izinin Allah za mu kammala wannan kitab na uqul sannan kuma za mu tafi hutun muwatta kenan sai bayan azumi idan allah maɗaukin sarki ya kai mu insha Allah ta'ala yau kuma akwai darasin iziya da daddare akwai shi kuma ranar litinin mai zuwa insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu